ubay ya ce shi na tashi wasara rijal min bani salma kabila na wanda ake kira bani salama sun kewaye ni fattaba'uni suna dina faqalu li shi suka ce da ni wallahi ma alimna ka kunta aznabta zamban kabla hada ban taba gani kayi laifi kayi makikin laifi tun da ka musulunta fiye da abin da kake ولقد أجلت أن لا تكون اعتذر إلى ila صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه متخلفون ka kasa kasancewa ka nemi uzuri a wajen manzo Allah ya karbo uzurin ka kamar yadda sauran mutane mutakhallifuna wanda suka suka yi sabanin kaman ka wanda ba su je ba sun kai ma manzo Allah uzuri har manzo Allah ya karba amma duk fasahanka ka kasa kare kanka gaban manzo Allah ka sa kabilan mu a cikin tashi hankali su abin da suke gudu an rushe kabilan su inda manzo Allah ya fushi da kabilan sai an gama da su kuna gane karatun kuwa eh kadi kana kafi kafiyaka zambaka istighfar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lak yake to duk koma me kai kiryan ko me ne to ya ishe ka manzo Allah ya nemi maka gafar magana ko kiryan kai eh abu su tunanin su ba mai kiriyan kai ku gane wani kasuwa nan ba saboda munafiki a ce manzo Allah ya nemi gafara to sun ce to kowa irin laifi ga yi da inda ka kiriya shi manzo Allah ya maka gafara ya ya ya ta wannan ko sai tunanin waye ne da wannan a yanzu <laughs> eh na min waye ne kai kiriyan kai mai kana sa rai manzo Allah ya ma istighfari to ga tunanin bari salama sun ce in dai har ko me ka fara manzo Allah ya riga da ya ta laka ya ma an gama to ku biyo sannu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemo su ba gafa karshe me Allah ya ce da su ina manzo Allah yi ne ba lili ilimi ba da ku ji karatu yau na ba ta kuna gane wannan sun ce kadi kana kafiya ka ya ishe ka zan baka laifi istighfar rasul sallallahu alaihi wasallam la a ce man zalai ne maka gafara fa wallahi ma zalu yu'annibuna ni suna zargina ba su bushe ba suna zargi na. hatta arattu an arja fa ukazzibu nafsi har na so komance man zalla kiriya na ma gaskiya ne na faɗa cewa ga na ga na ga uzurina sun ma kurtu shi na ce da su karshe lahu hallakiya haza mai ya had wai ni kire ne na san wannan laifin ma da Allah ku tuna ma ko wanda shi mai irin laifin nawa saboda abun ya ishe ni karuna rajulani mutum biyu kuma ya same su shi lokacin da sai yana ganin shi kire ne ya samu wannan laifin kala mita ma kult su kuma mutanen biyu sun je sun fada ma manzo Allah ya ne ka fara saboda salihin waɗannan mutanen biyu sun yi fada kuma sun je sun gaya manzo Allah cewa abin da ya saba su tafi ba lafiyar su kalo iblis ne ya yaudare su fakila ma mithla ma kila la shi manzo Allah ya ce da su masu tashi su tafi Allah zai hukunci abin da ya same su fakultu shi na man huma suwaye karo murara bin rabi al'amuri wa hilal ibn umayya al-waqifi al-waqifi ce aka ambaci waɗannan guda biyu fa zakaru li rajulani shi suka ambaci mutane salihai ne mutane salihai mutane kadi shahida badara sun sha sun da gazwat badar to she fi fihi ma uswatun ya fito ni ma kun koyi na abin da suka yi dai na samu nusuwa na ga Allah zai kiyaye mu haka zai yafi mana baki daya fama baitu in hina zakaruhuma li yayin da aka ambace ma waɗannan mutum guda biyu shi na ci gaba da shi a ta muna nan muna nan na bin ba zan koma waje manzo Allah ba je kiriya muna nan wa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimina an kalamina ay ayyuha salasatu min bayni man takhalafa an ku ku ya ce suka yi wannan takalman za Allah ya hana kowanne musulmi yace da mu ufi farkon ta girba shi ya sha mamaki kenan al'amar ya fara kenan tarbiyya za ku yi masu madina baki ɗaya karo ne da su ai wannan ma wani ladabi ne to ayyuhal salatatu min bainin man takhallafa anhu fa itanabna nasu shi muka nisanci mutane mutane suka nisanci mu nasu nan shi ne fa’i mutane suka nisance mu wata rula na kowai canja halin da muke ci hatta tanakarat fi nafsi al’ardu har ka raina ya kima makasan da muke ciki kamar zan da duniya ma baki da fama hiya illa allati urifa shi da abin da na sani ne duk kowa ya guje ni ya nisance ni ba wani abin da wani ke magana Ba ma yi allati umrit yadda abin da ban abin da ban taba sani ba cewa mutane su mushi na ga mutane suna ma Ba ma yi allati umrit mutane sun canja mu kuma kasan da nake cikin Madina na ga kamar wanda Madina ba ita bace da kuma ya canja gona bisna ala zalika 50 lailatan mun ki kwana 50 muna na ba wanda yake ce mana ufi fa'ama sahibayya ya ce mutane na muraratu ibn rabi da hilal ibn umayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima ya ya ne su suna gida ba ma sa a can suke zaune suke ta kukan su amma ana amani fa a ashabu qaumi wa ajladahum ni matashi ne ba na iya zama gida shin fita ne kewaye da su kana mutane ku za mu da ni wa amma ana ni fa kuntu ashabu na fi karfi alqawmi wa ajlada na fi su yarunta ajlada na fi su karfi kenan fa kuntu akhruju na fitowa fa ashhadu salah ma muslimina shin ji sallah tare da musulmi amma yan wani ko sallama ba ta fita wa tufi aswa in ji kasuwan su kuno don yi magana da mutane wallahi kalmi ne ba wanda yake magana shi ni iman je yi magana banza da wa atiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi zo wajen manzo Allah wajen sallah an gama sallah sai kokari fa asnamu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da salah bayan gama sallah sai gaggawan shi ga da shi fa aqulu fi nafsi shin ce a harra hal harraka shafatai bi rajul salam alayya amula ce ni da shakka shi lokacin na islamu ko ya motsa bakin sa ma ya motsa amma zalama da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ci kun motsa bakin sa bai ba cewa ya kai yadda ba ka kira fa qul fi nafsi hal harraka shafatay bi raddi salam alayya amla thumma usalli qariban minhu shi wata mai salla kusa da shi wa usariqu nazari shi in sata kallon sa in gani ko zai ya damu da ni in dan ta kallon ne kawai kai sai da akbaltu ala salati na gama sallah na akbara ilayya shi ne bin manzana ya fuskanta gare ni bayan gama sallah wai za ta fas na waiwaye na hawa daidai da shi in kalle shi an ara da an shi ya da kai ai bala ya isa hatta idza tala alayya zalika min jafwa da na ga jafa'i wani yawa na rasa inda yi jafa mashe mashetu hatta su tasawwartu bidara ha'is abi tasara da abin ya ishe ne. shi na haura katangan gona abu tada wa ibn ammi dan amina ne wa habun nasu ilayya shi ne mafi soyuwa gare ni fa sallamtu alayhi shi na masa salama ko wallahi ma radda alayya salam shi ne akrab amini na ne dan dan wana ne na haura katangan gonansa ya ki budewa na ji na ci salamu alaikum ya kalle ni bacin komai ba fa kuntu da ina ga banzari na ce ya abaka tara. an shudu ka billah ina hada ka da Allah hatta alamuni ahibbu Allah wa rasula shin ka san ina hada ka da Allah dan Allah ba sai kana kana cewa na san Allah da manzo shin ba sai cewa na san Allah da manzon sa ba fasa ka san wannan mai banza ne fa utu lahu kina saki cewa fa shi fa na shi eh fa eh, shi na sake hada shi da Allah cewa kai dan Allah ba Sai na san Allah da manzon sa ba ta shi shiru fa utu lahu wa nashartu na ka sake hada kai dan Allah muka tare ba Sai na san Allah da manzon Allah ba su uku fa qala shi abu ka tare ce Allah wa rasulu alam wannan fi ciwo ma ya ce Allah da manzon Allah su ka san ko kana son su ba ka son su ba ni wuri dai irin zaman da suke da shi ya ce dai ba ni wuri dai ta shi yake fadar ainihi a nan na yi duka wata wallaki shi na biyu baya hatta ta tsawartu gida shi na duka tangar na fi kala na ana amshi ina tafiya wannan hari sukul madina kasar a birnin madina idan na bafi min ambafi ahlu sham shi wani dan sako da aka aiko shi daga birnin man sha shugaban sham ya tura shi mabafi ne masu hakari ya asalin su mutan habasha ne da suka ci nasara ta san habasha suka mallake su a can sun zama shugabanni da fada a can ne sirkin sham ya tura mutum daya ya je samu labarin masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai musulmi sun ma daya daga cikin mashhurin madina sun masa jafa'i shi sarkin sham ya rubuta takarda ya kawo masa to shi ya ce ina tafiya kasuwa idan ce na ga mabafi min an ba ta ahli sham na ga dogaro wanda ya nisa da sarkin sham wanda na mutum shi ne mai haka riya na ga an koshi ya zo duna liman kadima bi ta'am su kuma waɗannan mutane suna kawo abinci ne a birnin madina suna ya bi ona suna sa da shi bi madina ya kuma man ya zullo ala ka'ab ibn malik shi wannan dan tsako dogar ne ya zo da ya duka so ya ce to wa zai nuna mun ka'ab ibn malik su ba sai sakon da ya kawo ba ba sadika nasu yushiruna lahu mutane ba sa mangan shi suna cin gashi yace ko mangana ba yi na ba ta gane to فاستفك الناس يشيرون له حتى إذا جاءني لوكتين da قونا guna da dafa من ملك min شيء gassan she kawo mu littafi daga sarkin gassan fa da na bude a kasan shi na wasika shi sarki ya ce amma ba dama waɗannan gassan su suka haɗu a can manzan laifi ya su shi sa suka je cewa shi bai tafi ba shi sa sarkin gassan ya tura kwace sahabin manzana ya hada kansu ji secret madina to il y a cikin wasika sai kinga san yace amma ba fa innahu kad balagani labari iso mana anna sahibuka mutumka shine manzana kad jafaka ya jafa'i ba magana ba ba ba ba radio ba kuma man kai labara can su kuma nan wurin ne manzo Allah ya je yake su saboda haka su ma suna so samu nasara kan manzo Allah shi suka fita wasiƙa su kwashe sahabban da suna gan cewa sun sa manzo Allah manzo Allah ya fa'i suka ce a cikin wasiƙar cewa wallam yaji Allah ka bidaran hawwan Allah bai sanya gida wani in wulakanta kaman kana gin Madina bai ma tubu bidaran gida hawwan ka zama wulakanti wala mabi'atan ko a arena haƙƙinka shi ne mabi'atin kalma mabi'atin ko a raina hakkinka a wula a tozarta ma hakkinka ba wani duniyan da an ce ka zama garin da za a wulakanta ko a toke ma hakkinka to wa mu tafi wala mabi'atan mabi'atin na toshe a batar da hakkinka farha ubina sarkin gasa ya ce kai ka abu ka zo nuwaki ka zan maka yarwa wurin mu gina maka gida kana tare da ni fakultu shi na ce lamma karatu a lokacin da na karanta shi wa haza aidan min bala'i shi wani bala'i ne wannan hikima sabon labari manzala ji wannan yana shiga uku fatayamamtu biha shi na gungun kuli takardan tannura shi na sa cikin wajen abin nan wajen da ake ake a wajen da ake dafa abinci ne suna wajen murhu ko wajen da ake wajen da ake gasa abin na burodi fasajjar su bi shi na kita masa shanu fasajjar su hashi na kone hatta idza mazat arba'una layla min hamsin da muka kai kwana arba'in ba a magana da mu idan rasulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna cikin wanda bala'i shi manzo daga manzon Allah ya zo mana ya ci ni ya zo mana fakara inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce gaya muku ya amurku yana muku umanni an ta'tazila imra'aka ka karu wani cikin ku kusa da iyalinsa dama na so ne in maka yi iman ka kafirta duk jaraba ne karu wani kusa da matarsa Ko na arba'in ya wuce ba manga duniya ta shi cikin karo ne kusa da don an bai kana kusa da matanka ai kana dan karo ne kusa da matansa dama na so sauran ir ka tsara laifin ka ga abin da za ka yi tarbiya ne to wai kan shi yake ya murka an ta'tazir imra'ataka فقلت شكاوي يتيم أطلبها أم أم أم ماذا أو ماذا أفعل معناه سكيت عليك mutum su gaisa ta tafi to amma ake ina son bayani sai ake son yi ko kuwa a'a nisance ta ne ka shete bala ta zara hakar ka kusa da shi wala ta fara da hakar ka kusa da shi namiji mace na sunna wa arsala ila sahibai ya misal zalik ya sake aika hilal da saura abokan biyu da muka yi wannan murara da hilal an tura an gaya masu suma wannan fa kuntu li imra'ati tun da ni matashi mu shi na ci da iyali na kar bala ya zama biyu alhaqi bi ahli je kauli ya yi ya yi saura ba mu da ki boye Allah kan zo kusa da kai manzo baya na Qur'ani ne sanar da manzo Allah je je ba zan iya ba zama da ke ina kallon ki ba wanda yake manga kai kuma ba za ki manga ba zan kusa da ke ba shin hau ki je ki can sai a gida shi kadai na gida to ana nan da hmm, to fatakuni inda hu ka je waje yani ka karkale ka nan don kina nan tare da ni zai zama mushkila hatta ya kaji Allah fi hadha al-amr muna jira abin da Allah zai mana halin da muke ciki mun saba masa kala ka shi kawo ya ce cikin imrat hilal bin umayya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam to matan hilal shi ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala shi ta ce ya Rasulallah, inna hilala hilal da ka ce karan kusa da ni ba'a ya riga mutum ne sheikh so shekaru ya kama shi ba'a laysa lahu khadim bashi da wanda kuma zai masa khadim in ka ce karan kusa da shi ai wannan mutum shi ya mutu ma kafin wannan kafin so muna amma bai tafiya yaki ba ga bala'in da yake a samala ana wasu bashi tsoho kuma ba zai iya hidima kansa ai ya haura saba'in da wani abu ai kwarai kuwa wanda za su iya ba da matasa wanda suke Allah akbar ba sa son wahala matasan da an rushe masu masallaci shi a jiya na zage zage amma ba su kare kansu ba eh sunan ba wa kare ka ake yi masallacin guda uku aka rufe har waje kwano dan tarika kadare yanzu yana ciro katanga yana ciro abin nan sha sake buwa ya mala ana ciro mara waya ake da wannan billahi yanzu shekaru ne da ya kai ba yi wani dambi da zai rushe mu waje ido ke kafa na ma nan shi dai mutu ko ya mutu me amfani nan yare ne yare na ji ne yare da akida na yare yare na abin da nake wani irin mutum ne kuma me zan iya yi ina na da lafiya na zuwa mushi masallaci har kasa ina cikin wannan shan zo shi kuma shi kadai in wai zai na ciro da ko da kwano zai sadda shi wai na zai mai da wurin kuma nasa ina na da rai shi yawo je wajen lecture ce lokubo bai yake cewa yake cewa la walakin la yaqrabaki kare kusa yake shekh da'i yace tsoho ne wanda ba manan zai iya bata laysa lahu khadim bashi da wanda zai masa khidma zai iya mutuwa shine bai anan fa hal takrahu an ukhadimu ar manzo Allah bazan dafa masa abinci amma kusancin ne ba ita ba ba ka so masa hidima qala la shi manzo Allah ce a'a walakin la yakrabu kalbe kusan kai da mace kare ita ta ce ina wallahi ma bihi harkatun ila shi ya ce kai gaban sa baya motsi in tashi hankalin da ya zo masa shi ko motsi ma baya ba na yanzu ma ina wani neman mace wallahi ma zala ya buki mun kana min amri ya ce tun da kai magana shi ya kai masa magana ko na ba kula a cikin kai shi gaban baya motsi ma ba na tare kusa da mace ila yau mi hada har wannan wurin da muke ciki faqala ni bar ahli shi wasu mutane kuma kabila na sun ce hilal ne kabu ne ke fara wannan shi mutane na kuma sun ce da ni lawis ta azanta rasulullah da ka ji ka nemi izinin manzan na fi imrati kuma tanka kama azna imrati hilal bin umayya an tahdumahu kama yadda matan hilal ta nemi izinin wajen manzan ne yasa ba za ka ji matan ta ma hizna fa kutu wallahi la asta'zinu fiha ba zan ji ba wa ma yadri wa yake ni ma ya kun rasu sallah na ji na ballo wani kuma abu ta eh hilal ba shi ma kansa ya tafi matan ya tafi na ji aka ballo mun wani abu zan ci idan ta zan to na ji nemo izina na turɗin wani abu kuma fa wa ana rajul shabu ya ce kage na jin gaya masa hilal an ce ba shi zo wani shi za mata a ce masa himmani kuma mata shi ne a ce ne ni ne falabistu ba da zalika ashara layani. kina zama kwana goma muna da muna cikin wannan hali iyali na suna gida ne muke dafa abinci na gida goma kuma ba wanda ke musu salama hatta kamalat lana hamsuna lailatan an gama sallah guda an gama kwanaki hamsu mihina naha rasul sallallahu alaihi wasallam an kalamina bayan manzo Allah ya hana ni mangal da muke kwana 40 falamma salaita salata fajr na gama sallah fa shi ne yazo ya kaza bayan ma yazo a cikin jama'a sallah ba gida na nayi faki subhi hamsina lailata bayan kwana hamsin wa ana la zahar banki min mulucina su ta san dake suke kamar yadda mutane kana suke gidansu kanana ne shi a zuba wannan dakin yadda da ake yi a gidan ya ce na hau na hau kan daki na kan zoro na ina zaune na duba alfaji ina duba ina ta zikiri na ina wurin fa ma ana jari suna zaune ala hanna fi wannan hali alati zakara wanda alati ya ambace shi a cikin Qur'ani cewa kasa shi ba kata alayyan yace ba kata alal alayyan ardu bima rahabat bugin kasa ma ya kuntata mana yace alati zakara Allah wanda Allah ya ambace shi kad zakat alayya nafsi yace rayuwata wa zakat ardu bi ma ba ke bigiyar wani kasan da ya kunta ta mu ina cikin wani hali? sami su sautan sarihai ce na ji wani ya daga murya hau fi a'la jabal sala na ji wani dutsen sama wani ya hau dutsen sal'a bi a'la sauti ya daga murya ya kabu bin maliki ya kabu maliki abshir kai farin ciki ka ya ce na jin wannan faharatu sajida gida, na yi sujada wa kada arabtu shi na sani an ja a farju Allah ya kawo makaraji Allah ya kawo mafita wa azana rasul sallallahu alaihi wasallam bi taubatillah shi manzo Allah ya ba mu labarci Allah ya karbi tuba mu taubatillah alaina hina sallat salat fajr ana gama sallah asuba manzo Allah ya fuskanci al'umma ya ce Allah ya karbi tuba wadannan baya Allah fa da ban nasu shi mutane sun yi. yubashiruna na suna ba mu labarin ni da abokaina wa za ba kabla sahibayya mubashirin kibla sahibayya shi su kuma sun je wajen dan uwana guda biyu murarata da hilal mubashiruna suna ba su bishara wa raqada ilayha rajul shi wani mutum ya gudu farsan ina kan dokinsa wasa ina gudu sa'a gudu mai gaske min aslam daga kabila na kar ce yayi salama ina aslan kabilan aslam ku jala nan kabila sunan kabila ne fa aufa ala jabal shi hau kan dutse wa kana sautu aslam ni farsi yace muryansa ya riga wa dukinsa ina ta kirawa falamma ja'ani yayin da ibn alladhi samitu sautahu shine wanda naji muryansa yubashiruni ina ban labari naza'atu lahu ya ce shi na ciro masa riga na da nake sakawa na mika ta don farin ciki ka sautu iyahuma shi riga kwargin ne da rigan sama shi na na na bashi bi bisharahu saboda bisharan da man wallahi ma amliku gaira kuma ma in ya ce wallahi rigan gani na mallaka shi na ma na dauko na bayar kawai daji na aro kuma wani wuri ban da wani riga na ciro duka na mika masa ce rikin farin cikin da kakarun ya ce wala ba nan mallaka wani rigan ba shi ba wasu arsu sau ne shi na ji na karbi aro falabistu kuma shi na saka wani talaktu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi na jirgin manzala fa ya talaqani nasu shi mutane suka hadu da ni faujan faujan jama'a ayri ayri yuhannuni yuhannuni bitawbati suna murna tun ban da Allah ya karba ya kununa sun ce da ni ita hanika tawbatu la muna maka hani'a da karatu ban da Allah ya karbo ka qala ka kawo ya ce hatta dakhaltu masjid har na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ban kina manzala jari shi na zaune haulahun na mutane suna tare da shi sun kewaye shi sahabinsa fa kama iya ya salahatu ibn ubaydillah shi tsaya ya tashi zahawilu ina sassarfa hatta safa ni shi ya zai ya mika annu ya yi safa da ni wa hannani shi ya bin haniya ya ya sumbace na sumbace na nan yan murna wallahi ma kama ilayya rajul min muhajjina gairu ce dun muhajjin ko yana kalluna an karbi su ba manta suna harare ni ya ce wala an saha salaha ya ce wannan abin da gaisuwan da tara kamil wala an saha gaisuwan da tara ya muhan shine gaisuwan salaha gaisuwan da tara yi ba zan taba mantawa ba kala ka shi kamu ya ce sallama salamtu ala rasulullah duk wannan ban ji ba shi dai na yi salama da manzan Allah kala rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ya mun raddi salama wa huwa yabruku wajen min surur na ginnan ina aske in manza ne farci ga nan ina ina aske na ga ina murmushi shi na tabbatar an karba tuba na shi manza ne ce da ni ne wa huwa yabruku wajhu min surur fuskansa yana kyalli saboda tuban da Allah ya karbo mu shi manzo Allah ce da abshir bi khair yawm man Allah ce da ni kai farin ciki yawmi marra alayka mundu waladatka umma baka taba samu rana wanda rana mai farin ciki tun da aka yi ka tuma yau ba in ma halaka ko tafiya tsira jikin saboda cikin baki dai kwandam aka yi da su wanda suka su kawai kwandam aka yi da su rufe masu kofa kai shi ne lahira an gama wanda suka suka kariya sai ai tarbiyya da kyau yake ai ba za a sake ba yake cewa kala kutu amin illa kaga so kana ba za ka zai wani ba ka ka zumuru ka zo shi kawo ya ce to wannan tuban daga gare ka ne ya rasu Allah an min indillah ba za ka zauna ba ba wa Allah <laughs> to kala shi manzo Allah bal min indillah daga Allah ya eh ina son shi ne ko kara daga manzala kuma daga can zama a zo kuma eh, kana rasul sallallahu alaihi wasallam idan kurba in yayi farin ciki istanara wajahu fuskan sai yana kelli hatta ka annahu to kama shay min kama wani shashi ne cikin watan wa kunna na arzu zalika min mun san da shi haka inda fuskan in ka bin fuskan sai yana kelli to farin ciki ya da hmm, ga fuskan sai yana kelli فلما jalastu بين يديه bayan na zama kusa da shi kultu ya rasulullah inna min taubati an an an an an khala an an khali'a min mal sadaqati illa Allah wa ila gonan da nake da shi babban gonan na na tube gonan mallaka a gare ni na ba Allah da manzon kafin gonan yake shi na huzuta shine an khali'a min mali duk ta kuma da yake nuna na ma Allah shi ne zai yi shi ne za a gane cewa tuba na gaskiya ni ma Allah kan tuba na sa ta ni kauriya to fa kara rasu sallallahu alaihi wasallam manzo ne ce amsak alayka da mali. ka rike wani duka ba duka zaka bayar ba ka rike wani kudin ka fa huwa khairu la shi yafi maka alheri ka duki dukiyar duka ka bayar kuntu fa inni amsuku sahmi alladhi bi khaybar ya ce to ina da rabo na haibar amma nan nan madina wajen na malaka dukiya na bayan fa ya ya rasula inna na inna la inna ma najjani bi ya ce na ga Allah ya kusa da ni don gaskiya ne na yi da na yi kira da na shiga uku wa inna min taubati ya ce daga tuba na Allah la uhdisa illa silika ma bakitu yace wallahi manzo na zan dukiya alƙawarin yau ba zan yi zance ba shi na faɗa gaskiya rayuwa ta fa wallahi ma a'lamu ahadan minan muslimina ablahu Allah fi sidqi hadisi mun zakatu da zalika ya rasulullah ban gan wanda Allah ya jarabe shi da faɗan gaskiya duk sahabi kamar ni a san fiye da ni Ya ce tun da na ga manzo wannan magana bai isa ban yi magana zan yi kira mashi gan harshe ne ya tsare shi na fara gaskiya tun ba da lokaci ki ba yin kariya ba ya ce wa in min ya ce yake cewa ya ce wa wallahi na rage da Allah ma alam ahada mina muslimina ban san daya daga cikin musulmi abla Allah fi sidiki wanda Allah ya jarabe shi da fadan gaskiyar alhadisa a cikin zance mun zakartu zalika li rasul sallallahu alaihi wasallam ahsan mimma ani wanda Allah ya jarabe shi kyakkyawan jaraba kamar don zai yi magana shi naka da gaskiya ya ce mata amattu mun zakartu zalika li rasul sallallahu alaihi wasallam hala kaza ban taba yin ganganci in kariya tun da na gaya manzana Allah ila yomi na hala wannan jiki wa inni ni kuma la arju an yahsabani Allah na sa rai Allah zai kare ni fi ma baki to abin da ya sauraye wani kalanta ke yin kariya hmm. ko ba gane ba wa anzala Allah ta'ala bayan Allah ya karabu tun ba mu sha ya sauka da aya zuwa manzon Allah ala nabi Allah ya karbi tuba nabi wal muhajirin wal ansar ila kawalihi wa ma as-sadiqin ku kasance masu gaskiya ce mu ne sadiqin muna da cikin masu sadiqai ce na huta kare da kuce gani ba ma iya ne wallahi mutum yayi kare zai sha ko zance ne kan ne kiyaye kariya abin da yake damu mutum yana sai burge mutane shi su surutu ko jin zance ne yana sai burge mutane shi ƙirya a yi dare ƙirya yi dare to wallahi kusanci da fasikanci ake eh, mutum yana so ya burge mutane ta ƙirya shi fadara ne wajen zance ne shi yi maganganu a ce ya iya surutu ta ƙirya ko yana kiwo wani ta ƙirya ko a dawa da wani kamar 'yan siyasa nan igin gaskiya ga kofar yake ta ƙirya to ya ba abin da yake shirya da mutum shi zuwa wuta eh, shi wuta kirya baya bukatar wai kankanta wai na wasa ba kirya ka faɗa gaskiya eh, kuma kana ganin kayi kiryan kayi tuba ka ce ba za a sake ba ka rage tuba kana hawala amma ka yi kirya ba ka yi kunya Allah tuntube baki wani abu ne amma ka yi ta'amudin ka ta kirya don a birge mutane ko kana dawa da mutum ka ta masa kage na ba daidai ba ne ai kun karanta hadisi su musulmi mutum yana tafa da gaskiya har Allah ya sa harshen su da gaskiya kuma zama cikin mutane masu gaskiya mutum yana kariya kuma yana ta yin kariya har Allah ya saka shi a cikin masu kariya kuma ya shiga da shi zuwa wuta ne kariya amma mu na mutum wallahi tallahi wallahi tallahi bai gan abun ba mai ce wallahi tallahi ka kasa gane me yake damu musamman ina da adawa da mutum ko na dangi ne ko na yan wantaka ne ko na abu ya hada su to shi ke na wance shi ga wuku duk wani magana shi ya kaji masa ne na dole a duniya da kuke ganin Allah bai shirya da mutum ba ba yadda zaka shirya da mutum duk inda kake ganin dan adam ba zaka iya masa komai ba Allah bai yi ba albokin ka ba baka son sa ba zaka iya batar da shi ba zaka ko ka fike kaji ka kishi shi to Allah bai yadda ba zaka kishi ba kuma kishi shi bai san ba kai ka shiga wata shi shiga janna kuma wannan rayuwa ba zaka iya yi na fata an gane da yake cewa wa kuma as-sadiqin fa wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qattu yace Allah bai taba ni'imanta mu a cikin ni'ima ba da an hadani lil islam bayan Allah ya shirye da musulunci a azama fi nafsi min sidiki ni rasulullah sallallahu ban gan niyan da na samu ban gan irin ni'iman da na samu bayan musulunci shi irin fadan gaskiya da na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an la la akuna kazabtu da na riga na tabbatar ce ba masa kai ba fa halaka inda na yi wannan fa ahlaka da na halaka kama ahlaka allazina kazzabu wanda suka ma manzo Allah kariya Allah ya rufe kofan su ya ce babu shi babu su babu tuban su daga nan duniya fa inna Allah allati ta'ala qala lil ladina kazzabu hina anzala wahyi sharra yace zama sharra a gare su ma qala li ahad fa qala tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya faɗa cikin abin da ya sako ya ce sayahlifuna billah za su zo su makarin sau wanda muna cikin su zo wajen manzo Allah kenan sayahlifuna billah lafu idan kalabtu zuwa karshe aya shine karshe abin da fi sharru Allah ya ce fa inna Allah la yarda an qawmi fasiki mun na takara da kofa haka za su mutu saboda kariya ai mutan ba su ba shayar kamar wannan ba kofa a banki wanda suka fara gaskiya ma kenan ga abin da aka musu to wanda suka ce ga abin da ke fa inna Allah la yarda an qawma fasi ba yadda ba ya bukata tuban ba ya bukata komai idan duniya su talatin da wani abu ta za su an rufe kofa ba zala yana na da kuma an ki karɓi tuba me an yi kiriya in za a yi wannan matasa da na za a shiga jannan ba hmm. to irin ba ba tarbiya ba kuma zuba yake wannan doki wannan magana zai gaya wannan wanne doki wannan magana gaya wannan wanne doki wannan gaya ma ka rasa abin da yake so ka rasa me yake so shi ke fata babu aiki a ce mutum ya waye gare da ce ina azumi alamisi ina azumi ina sallah wa ina tilawan qur'ani ina sira sirahi ina kyauta mai iyaye ya kama sa kuma da wannan yana yi gurgudo iko ko in kwaya ne ko dindin ko mamiye ne ko dawo wuce wuce duk abin da yake yi dai sai zama mutum amma kai ba ka yi wannan abubuwan ba yadda sahabai suke faɗa su so kafin su mutu ga aikin da suka yi yanzu ki kyar kake kwashe kanka wajen sallah wani yanzu wallahi bai sallah cikin jama'a ba ko ki je samu raka daya kuma irin zikirin da ake yi wani tuntun da Allah ya ce bai taba sallah su ba matasa suka zo nan matasa yan takbir da zo nan yana tambaye su waye sallah su ba ya ce wallahi malam ba masa matasa na ko wani zo sun zo nan kafin san yan takbir ba sun sallah cikin jama'a to duk irin waɗannan rayuwar shi mutum ya hangi ya fara tuba kansa kuma eh, irin yadda da dare zai bacci kamar doya ba zikiri ba salati ba komai ya ce abin da eh, ta yi haka ita yi wannan iskanci zai ba komai ita zauna ina ko irin alwaran mu ne zai sallaye ya raka biyu wannan bai dame shi ba ne amfani rayuwar ku ne da kafin abubuwan ki tafiya ya yi kat to ba zai sake dawa ba wannan ya wuce ki ko shekara dubu aka baka wannan kat ya wuce ki ke wani lokaci ki Allah mun ce ciki kenan to ke ce fa inna la la yarda an qaumi fasiki karaka wa kunna takhallafna ayyuha salat an amri ulaika alladhina kubila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu yace mu dai mun yi jinkiri yan ba mu shiga ciki ba an jinkiri da mu ba ce ma komai ba wa kunna takhallafna ayyuha salasa min amri min amri yace mu guda uku nan an ki karbi tuban ba mamar gafar ba an jinkiri karban uzurin mu amma allazina ulaika allazina kubila wanda aka karbo tuban su mu rasul wanda manzo Allah ya karbo tuban su hina halafu lahu bayan an rantse masa fa baya'ahum shi manzo Allah ya masa baya'a واستغفر لهم من ذا لي يعني مغفر غريسو ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا شي من ذا لي مرمنا شانم حتى قضى الله فيه هل لم ياتي شيء ان لا يحكم تامو فبذلك قال والله وألا ثلاثة الذين خلفوا shi ne ke ce wallahi kafin mutanen uku wanda suka yi abin nan suka ba ku je fage yaki ba wale sallabi zakar Allah mimma khulifna an gazu ya ce ni na fassara wannan aya jinkirin da ake karba tuban mu shine abin da Allah yake nufi wa la salatan ladina khulifu ya mutane uku da an ki sauraren su shi kwana hamsin aka karbo uzurin su shi na cewa ba wai zancen yaki ba ne wallan ladina khulifu ya mutane da aka jinkirta su ba karbi tuban su zuwa kwana hamsin ba ba kwallifu wanda ba su je yakin ba shi kaba haka yake fasara sana kun gane nan cin kuwa yawwa alayhi zakarallah mimma khalifna an gazi ba wai abin da muka yaki wai na ma kuwa ta huwa takhalifuhu iyana ba jinkirin da aka yi ba karbo tuba mu da wuri ba wa ja'uhu amruna da an jinjina karban al'amarin shi na abin da yake nufi amman khalafa lahu da wanda ya rantsa ma manzo Allah wa tazara ilayhi yayi kawo uzur da wajen manzo Allah fa kabila min shi manzo Allah ya karbu sa amma mu shaka jinkiri karba tuban mu shi bana kwana hamsin shi ne Allah yake cewa ala salatati alladhina kullatu ko me aka ce wani eh wanda an ki saurayi su zuwa kwana hamsin ya ce mu ne ba wai yaki ba ne eh tafsirin sa ne wannan kuma ana kuma cewa kenan eh wai ba zancen zancen Allah da rasul da suna kullifu ba na nufi wani ba su je yakin ba ne a'a sun zo su da fiye da mutum talatin da wani tamanin da wani shi sauran sun yi ƙirya shi an karbi tuban su an karbi uzurin su to Allah ko Allah salatu da lazina kullifu mu da ba karbo tuban mu an ce ku tashi ku je shi Allah ya hukunci mu ne aya yake nufi wannan mu ba tauraron shi da aka mana azaba bayan aka karba wannan shi aka ki fassara wannan aya kenan haɗabi ce a kan daga tabar lau wannan aka ka ce wa ala salatu yawwa lazina kullifu ba cewa atifi ne cewa su ne wanda Allah ya ki karba tubansu ya yi jinkiri da karba tubansu shi baya sun sha kwakwa amma ba ana nufi kullifu bamje yaki ba ya ki fasara ai ai eh, suna da yawa amma wanda suka suka ma manzan Allah ya a sorry mutum tamanin taki na manzan Allah saki jaddada mu baya an su ya masu fara ashe wannan obala ne karshe da Allah ya rufa kofa shi lahira kamar da da da eh to wurin Allah ne shi ne kuke kwarai kuwa don kai sa a ah, sai lokaci ba ce waɗannan komai ba to eh lokacin ba lokacin bala'i bai zo gunsu ba ai bala'i ya zo daga baya waɗannan da manzo Allah ya masu gafara da manzo Allah ya sun sake jaddada mu baya sha Allah yazo cewa wanda suka zo suka fiye da tamanin da suka zo suka maka rantsuwa kire suke wanda ka saki masa muja mubaya inna Allah la yarda an qawmil fasiki in kai ka yarda da su ni ban yarda da su ba ko faru fake abu amma wa Allah salasatu allazina khulifu wanda aka jinkiri da su ba karutu ba su da wuri ba to su ne wanda suka gaya maka gaskiya sun yi tuba mun karɓi tuban su shi sa ka abin ke cewa din na gani gaskiyar da na faɗa shi ya sa ita ke cin da yanzu na daga cikin kafin na na rai ba tuba a kufa rubai ce ce ni ba zan sake kai ba to nan karatu abin zan koya nan wurin darasi ne babba za mu koya a cikin wannan karatu halayen da yake cikin wannan faɗan gaskiya da tarbiya da kuma nuna irin yunkurin da musulmi ke biya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani aka masa haka da yayi da tafi san sha tunda an zo an neme shi sarkin Gassam ya neme shi tafi kuma kana cikin wannan mutum a ce da kai karka kusa da iyalinka kuma iyalinka su yadda kuma sun yadda da iman su kusa da kai kuma dan wanka da dangi da kanne su kima ma ku zauna ko masallaci ba ku iya zuwa. kun je jama'a gudu ku suke kuma wanda suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi manzo Allah muna da izini ku tamani manzo Allah yana ce na karba tuban ku Allah ya yafi maku suka zo manzo Allah saki jaddada masu canfa aka yi daga bayan Allah ya ce to abin da kai annabi ban yarda da shi ba saboda sun yaudare ka ne su yan wuta ne inna lalayar da an kawo qaumi fasiki amma ga wanda suka fara masa gaskiya waɗannan guda uku su ne yan ajanna na yafi masu. kungin karatu ka ga a nan wurin a nan wurin a nan wurin ka kaga abin da manzo Allah ya gina hukunci da bai sani ba shi Allah ya zai canja wannan hukunci gafaran da ya masu da mu bayar da masu shan laifi ma inna Allah la yarda an qaumi fasiki wadannan da kuma zan lai bada amaru su da annu Allah suna su uku shan la ya ce da shi to wadannan jinkirin da na masu na ce kar a yi masu da tarbiyyar da an masu to na karbi su ba su shine ka abu ke cewa shi na ganin wa Allah salatatul ladina kullu ba takhallufi na zuwa gazwatin yaki ba a'a takhalluf na karba tuban mu wadannan an karbi tuban su take amma wannan karbi tuban su take nan da walakin bai wata amfani ba amma namu da aka yi jinkirin mu ne namu ya zama gaskiya kuma abin ba abin da ya kawo mara wannan shefa da gaskiya to wannan karatu ne mai girma cikin mu kowa ya san da yake shi da Allah kar ka yadda ka saba ma Allah kana sa rai in ka je tun da kana ce kana so manzo Allah ka saba ma Allah ka ki bin Allah kuma ka jin kana so wai wannan soyayya zai saka shiga aljanna shi soyayya ya gaskiya wannan lokacin ka samu inuwa manzo Allah wannan shine kuke gani ka ji wannan munafikin da suka zo sun kwadaita da manzo Allah manzo Allah ya sake son su ya ce ku zo mu sake maku baya. kuma ya nemi Allah Allah ya yafi masu a sha Allah bai yafi masu ba Allah ya rufe kofa me yasa kiriya suka yi ta yanzu kai ka zo ka cika rasu manzo Allah ka yi kiriya ka masa kiriya ka masa kagin ka saba masa kuma kana sare ne ke ce ka in ka ji lahar aka rufe wannan ko bai na zaka je nan duniya da mutum ya ce Allah yake ce wai inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha su suna nadira ka rufe kofa don cikin an Allah ke nan lalayar da an kawo fasiki rufe kofa kamar masu baki daya suna daga cikin wanda manzala zai bar duniya rufe takarda ya ba su cewa wannan kara masu sanda wannan kara masu sanda wannan kara masu sanda wannan kara masa sallah kyale saboda wannan ne tashi hankali da ake cikin malamai saboda haka eh, sai na umar ke cewa lahiran fa kowa ya sani in za a yi aiko kai kanka da Allah ne kake yi amma kar ka ringa aiki da riya kana bin ba daidai ba kana yi kafin sa sabanin Allah kake yi ba daga kana sa rai ka shiga aljanna to ba abin da yake lalace mu a kasan arewa da sauran wuraren Afirka alfarma mu ce na kamar da abin da yake akwai na alfarma da sha ai duniya ma ka nema alfarma a rasa mutum da ya tashi da yunwa bai samu abin ya ci ba saboda jahilai mutanen da ba sa ganin Allah Allah fa shi an saka kimiyya Allah ba shayi daga gaske sai ka abu amala yadda ya kamata kuma gurgudu kuma ka yi gaskiya yayin da kake karya ka ka ka ka kuma cikin ba wanda baya karya wani man zai karya sai diganga yake yi ban da tuntube baki amma mutum mai da duk zance karya zai mangana yi iyali karya waje karya burge mutane karya wai ki mangana yan siyasa a gara nan ta a ce yelo ne ta yarda haka kuma sun dauka wannan cikin addini ke ko turawan duk mutum da yake zuba talabijin jiya ya san turai sun ci gaba matan nan hiraki ko hilal ne eh ta fito bayan an kalle ta warwa. shi ta ce duk mutane na ko aje kayan yakin ku zo ku taimaka yaron mu masa mu baya yace na fasa na so kuma daga gaske take da mu yanzu ana fita na shiga ana hada fitina ba ba shi wani abu ma sai da za a raba mabiya a yi rigima saboda abu na democracy iskanci ne babu Allah ciki wai muku abu sun tare ta kun gani to sun hada kai kenan fa to za su gyara kasan su amma ban da nana ban da nana ga baki a zuciya ga baki a akida ga baki a jiki to wannan me zan yi da wannan abubuwa wannan abu yana ba ni tsoro mutum na kare ma bai san kare yake yi mutum na kare bai san kare yake yi ba ko cikin zance ne ka gan na kare bai san kare yake yi ba ya kai ma yanzu mutum zai wazi sai rinsa ma kariya ne eh, wannan akwai bala'i ya isa wannan ka faɗa gaskiya ka faɗa gaskiya ko me ya shafi kanka ba da na shafi ke cewa shi dai ita dai inda manzala zai boye aya ma zai boye surat al-abasa duk ayan da yake zargi manzala da Allah ya ce ya ayyuhan nabi taqillah in da su da wannan ayoyin baki da annabi ba Allah yake ba kara tsoron Allah amma ba da abas wa tawalla an jawa amu ya ba amma mun yanzu kunya mutum ke ji yayi ne ga gaya masa kai ba wa shan daina girman kai shan daina nifaka shan daina kare yanzu a zama mutane sai kai mutum na girman kai ya ba gairi ba dalili kuma mun da soye soye zuciya ba gairi ba da dan Allah ba wannan rayuwa ina mun garba ya shafe mu duka ne fa don mu kiyaye kanmu Hmm. Hmm. eh da kowa malu suna cewa wa Allah salatatul ladina kullifu sune wanda suka wanda ba su samu tafiya yaki me kake so ai wadansu kenan shi za kake gan shi me shi fahimta wace walle sallazi zakarahu Allah mimma kullifna an bazu da hmm. eh, shi ma san ga yanda wasu ke fasara shi kulli kan galbi shi ke gani wannan azabar da suka kwana a mutum da shi ake magana yace kwana ce da don mu za ce wa Allah salatu da zina kulli yace mun kai ba mu ba mu saba inda wani abu ne za ka magana mutum uku na wani aka kima magana ka gane karatun ta eh, ya ce ai ya za ce wa Allah salatu da zina kulli mu uku yace duniya mun kai tamanin a yi wannan ba to ai duk ijtihadi kenan ai Qur'an da gwamna ne yace wa salatu alaihi na kullu in ma jinkiri karba tuba ko su ne aka yi itibarin karba tuban su da su suka yi jinkiri da gaske dama munafikai dama aikin su ne dama ba su je ba kage manzala sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kaje suka ce wallahi manzala ba mu da hana mu shi uzuri manzala ce to an yafi muku Allah ya yafi maku a sake abin nan mubaya to ya ce kawo ya ce tashi hankali iyalai na da dangi na sun ce ni man yin kirya sun ce to yo me in kai kira manzala ya fi maka ba ko ba an fi kofa ba kuma bayan sifar manzala ne zai same ka to ga shi wanda kuna da tunanin kun hange wannan ba wani shehin da zai maku kiriya kuma da wannan wallahi a mashi kun gane karatu wannan karatun hatsari ne ka fade shi a cikin gari sauna da mawukata da je mai fance ka ba ce dan wahabiya ne ya ce addu'a manzala ba karba mu muka fara manzala ya gina abu ne abinda Allah lokacin Allah bai sauko ya karbo zahiri ne mutum ya zo Allah ya ce sun zo karba tun baka karba ce suka zo suka rayin sai manzala ya karba gurgurdan abin da suka rayin sai iyakanta bai san su fi ne lokacin bai bayyana gusa ba ya ce Allah ya fi maku suka rayin sai ya karba iqbal ne yake abun ba haka ba kajin waɗannan guda uku nan suka fara gaskiya waɗannan inna Allah la yarda an qaumi fasiki an gama to wannan nan ne nuna cewa manzo Allah bai san gidi mutlaka ba akwai abin da Allah ya sanar da shi akwai abin da Allah bai sanar da shi in kun lura kuma akwai mutanen da dama sun sun wada musulmi a birnin Makka manzo Allah yana sallah ina masu kunuti abubakar da umar da mubashirin da suna baya suna ni manzo ne ce Allah ya masa kaza Allah ya lance kaza shi Allah ya ce wa laysa laka min amshi karshe waɗannan mutanen shi Allah ya musulunta da su kuma sun zama masoyi manzo Allah to shi sa biyadihi kullu shay wannan shine tauhidin da ku gane kuma wannan magar manzo Allah kaza kai kwaskwari ma zaka yi kafirci kuma magana tsari wa'ayi ne ba dama kai kwaskwari ba ba ita da shi ya fara shi ya karba tubansu shi ya masu mubaya'a qur'ani ya sauka shi kuma yake shi ya sake faɗa cewa inna allaha la yarda an qawmi fasiki qur'ani a bakin sa ne wahayi a bakin sa ne to da me zaka je babu ai zaka yi kokari ma to wannan shine ilimin da ya kamata ku ga menene mana kike daga hannu kuma sai yana nuna cewa gidan ku ba sani bane kwarai kuwa ina ina ina ina tafi gidanka da niyya cewa ba saki ba amma ka ce tafi gidanka da niyya saki ya su kushe ka bambanta wannan mangana ce ka kyauta ila haka bai ahali ka shi kayi niyya awa wannan ya cikin sa muke eh kware kun ji hukuncin da malai ke fitowa me sananin biyayya nan wurin faɗan ji shine ina ina shahid eh wa ya same shi eh eh eh eh kwarai kuwa don ya yi mangana da ya faɗa ma ya ga ya dame shi ne in dai faɗa kalma Allah zai sanar da manzo Allah shi sa wanda ko an hana fi in ga yi mangana kuma an hada ku da aya fa ai lokacin manzo Allah mu shi sa bi ke da wahala shi sa lokacin manzala munafiki na yawa to ga wanda suka rinsa suka ji suka kwanta an ce manzan ya masa mu har dangin kafu suna yaudara da shi maka ji manzan ya maka yi manzan ya maka gafar ba an gama ba bayan kwana hamsin waɗannan da aka ce ba a sauran su munafike sun ji daɗi karbutu ban su shi abu ya zo aka kutu in yan wuta waɗannan karbutu ban su to abin da zamu yi ni da ku yanzu daga yau in zan mangana ko mun kire mu istighfar mu sake ko mu yi kana amana da Allah ba zan sake kiriya ba yaya ai komai gwadawa ke yi ko cikin zancirin kayi ka koma ranka ka gin kayi kuskure ka nemo gafara wurin Allah an dauki na alkawarin sallai ba mu iko yi ba amfani da abu a gona da dama ke mi kake cewa ya hankuri a idan kai wa mutum yanzu da ka riga ka faɗa abu a kan mutum ba daidai ba to kuma ba za ka iya ka zama ba na faɗa ba in dai zai zama haɗari zai taba dangi zai taba wani mutunci amma kana ganin zai taba kaje ka gaya masa wane da gaskiya kullum mutum kusanci da Allah yake can da ni ba kani mala'ika ba na ci baki abin na yi ba daidai ka kaga dangi ka abu tun ka ji ka fada mana me in ka ji kama manzana kariya me ya ishe kan kai kare manzana insha Allah karbu ba Allah ya riga ya karba haka ce tsammani wannan tunanin yan tarika ne da abin da kayi ya yarda da inda har kana san Allah da manzansa ka yi zinan me akwai salatin da yake cinye lada to irin waɗannan bambanci ku dai gama gari mutane kenan ya za a dogara kaga hukumar da manzo Allah yayi a ranar hajjatul wada karshe ki fa Allah zai tambaye ku lokacin da Allah zai tambaye ka ba iyayenka ba shehuninka ba kowa yadda ka zo kai kaɗai aka haife ka kai kaɗai tsirara ranar da zaka mutu kai kaɗai za a dauke ka sa ni kafa ne yadda ka zo haka za a dauke ka tafi yadda ka zo irin abin da ka yi na duniyan nan mu duka da kake gani Allah ne hada mu zaman lafiya amma kai kai Allah ya sani kai kai zaka tafi da aikin ka an zo ne ka hada da kuma kun hada kun bota ma Allah kuma Allah zai doke ka zai shawarce su ba yadda aka yabe ka bi shawarce su ba ya doke ka kai kai kuma isa sa ka shi zai san abin da yi ganka da shi ne in ka gan annabi a can to shi din kai aikin da ya turo ka da lokacin za a hada kai da annabi ku sake kuma ka ga ga ɗin wanka nan a can lahira to haduwan ku ne albarka sha ke hada ku amma ba haka ba ranar da aka karbo ku to kai da su shi lahira lahira ma ba za ku ba shi din Allah ya sa ka shiga aljanna zakaru ki Allah ka tambayi wane ne na to wannan bakin ciki kuma lokacin an hana an nuna maka suna cikin wuta ya ishe ka in kana ma cika janna kenan man kana wuta ba zan ga dan aljanna wa zai ganka kura ku kenan shi mutuwa shi ne mutuwa tashi hankali in mutuwa nan shi kenan baban ka ne ma in ji ka ga ka shiga wuta ko sun shiga wuta ba a ganin juna kuma kama ba ka taba halce shi ba ba taba halce shi ba rabuwa kenan dindindin to in dai Allah ya saka na aljanna to zaka iya ga sauran mutane don zaka nemi wurin Allah Allah kuma ce ga wajen da suke wanda kai ma baka so ka gani su shi ka tuna kuma wane mun hadu na ina ina wane wane ina ina wane ina ina can za nuna kowa da matsayinsa a yi da mutum da a yi tuba dai baya bukata ka je ka gaya masa yi da mutum haɗari ne shi dai in ka taba ma mutum alkawari da kare ka je ka warware amma yi da mutum shi dai tuba ake masa wannan yana yana da kowa yana shi ne farko an zaba kabur kuma kaga malam ba zancen shiga aljihun shi wuce da ranar gobe a ba shi da wuce shaki ya gyara shaki ya gyara dan Allah dan girman da shiga aljihu ne waɗannan munafikai nan gata mai manzala mai musu kuma ka lura shi shugaban munafikai baki daya menene manzala bai so ba ya fito da shi cikin likafani ya sa malikafa ya fito daga cikin kaburi ya tofa sa yawo duk wannan mai manzan yake zo Allah ya masa rahama eh har cikin kabla ka sake fito da shi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ya saka masa ya masa sallah ya fito da shi ya masa addu'a duk da haka Allah ya ce dan wuta ne shiga ajiwo abu ai ba abu ne mai soki waɗannan kuma manzan ya sake masa mubaya'a ya ce Allah ya zama ku Allah ya ce sam ba haka su inna Allah layar ba an qaumin fasiki ta an rufe kofa ba ya yarda da su kuma Allah bai yarda da kana ne na daga tafi wannan shine kariya na cijan kariya waye ki daga annuwa nan kafin kai ha kuma yana da nuna mana mu gyara dan uwan sakan dangane da abin da ya same ka na alkhairi a so a tafi a ga kamar na saboda ga anan gashi da yazo wani ma an damu ne wani yi wannan farin ciki ce ba ma da an bari shi ga wuta mu ne wallahi cikin mu wani man ka samu wani farin ciki bakin ciki ke billahi da karbar tuban ba da musulmi al'umma suna zuwa suna masa murna da cikin mu ne wani zai ce ma wani kuma me za ka karbi tuban sa bai wuta wani wuce wuta mana me haka tarbiyya ce babu ita ka san lokacin da izara ta kai izara in ana hau mota ma ce kafira ce wannan kafira ce za ta tafiya kafira ce kowa kafira ya zama yayi mota ba ta tafiya ce wannan kafira ce waye kafira ce yar wuta ne abu kuma ya zama wasan yara na da a cewa sako ba kafirci ba kwarai ba wani masu kwarai saboda ga lokacin sa sun ci fito kuma gashi kuma wanda suke cewa wasu sahabai munafikai ne manzo Allah ya tukara karala Allah ya tukara ce waɗannan ba sahabai ba ne munafikai ne wanda kuma Allah ya yarda da shi ya ce na karɓi tuban ku bai ce ba masu mai ba ne ku gani ko bi karara ku gane tun da wasu suka ce eh sahabai ma akwai munafikai ce eh an gane su manzo Allah ce sahabai sa na mai ce su ƴan wuta ne kuma ba sahabai sa ba ne ba su mutu akan imani ba eh bismillah malam ina ne eh, shi ce ne ba za ne gafara mun sai ga min b'a badihi da mm, kyau da kyau eh, ka ga duk waɗannan rashin karfin kirki ne eh, akwai abin da ka yi inda mutane suna karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi wannan gangancin ba yace mutum zai rayu saura masa abin na daya zira'i daya tira yawan sai ibada yake yi shi kuma aiki wuta ba ka sa kanka cikin wannan kuma yanzu abin da zaka gano ka san laifin da zai rufe ma kofa kafin wannan laifin da suka yi rufe masu kofar da aka yi ban shirka ba ne kin biyaya ne shi aka toshe masu kofa baki daya ba su tafi ba da sun sai ba su tafi ba to a cikin wannan nifaka ne suke la'allan zai karbi tuban su nan gaba shi da suka hada kirya da yaudar manzo Allah sun rena tafiyan sun rena ajini sun rena manzo Allah shi aka rufe masu kofa yau shi Allah ya hana abu kai kana yin sa kana tsammanin kuma yanzu ya to bai yafi maka ba me yasa ce kar mutum amince fala ya man menene eh, eh wannan makaran ba wannan ba Allah maki ba Allah maki ba ne aiki makirci ke raya yake raji ka kulla abu kuma Allah shi ina kallon ka ya zai mutum ina yin lafi yake wai shi na yi nan gaba zai karbi ba ka san mutum zaka mutu lannan muna zamfara muna lecture dan agaji ya zo yana tare da mu ko yana wajen ofisin su ko me aka yi dai mutum ya sa ainihin zubansa da sa sai sallame iyalinsa ya je ofisin sa ya sa annu babur ya dauko shi kafin je wajen da muke ya tafi lahira mai babur ya zo ya wuce shi ya sa karkashin mota mota ya saka shi an kashe shi sha biyu kan biyu aka masa sannan kuma ya bari iyalinsa ba su ni ba sha ɗaya ba wanda yake cikin mu jikinsa bai mutu ba eh mutuwa kuma shasha wuce mutum ne kana asman zaka yi wannan mun ba ka sarrafa kuma ka kaddara ka dade ka kai shekara nan mu a nan mu in ka abin da Allah bai yarda da shi ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ba an zo an rinse masa an yace akwai abun garanti manzo Allah yace na karba ba Allah ya yafe maka abin da kai wannan akwai garanti fiye da wannan shi Allah ya ce manzo Allah abin da kai baka sani ba ne ga abin da ke zuciya saboda ka abin da kai baka saurare shi ba su ɗan wuta ne akwai hadarin da ya kai wannan shi sa tashin kiyama ga manzo Allah tsaye ga kautara shi a tafi manzo Allah yana da kautar yana ba wani shi mala'iku su zo sun ce waɗannan in bid'a ne ina cikin sana ki baddaru gayyaru ba da lokacin ka sun canja jini shi manzo Allah ki fasuhu ka fasuhu ka manzo Allah lahira ki ka nisance ni ka nisance to ina zaka tafi saka addini yadda ya zo kaga ka mutu kana kaman kai musulmi an baka takarda kana kaman musulmi ka ce tirisu dace kawai tara kawai zaka shiga aljanna mai da ke baya kun shirin da ke wannan to wannan shine hadarin da a koma duk wanda yake ganga annan abin da yake so garin abin da yake so kashe mutum da sata kuɗi da cin amana ana tsammanin akwai gafara gaba gafara Allah ba rahaba ne ba rahaba ne a tsoro sa kuma ga mutum ina tare da manzo Allah dan gidan manzo Allah ya dauki yadi kaya a cikin ganima aka tilillisha masa azaba mutum ne yadda kibawa fa yadda kabawa yadda kibawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba daga bayan nadama ya ce ya rasulullahi wala na in tashi manzo Allah ya ce da baka in tashi ba da wuta ta baka ai amma lokacin manzo Allah bai ce masa komai ba duka da renin da ya ma yaro manzo Allah ya ce haka ake yi haka ake yi daga baya da yi nadama ya ce manzala na yanta tashi ya to wannan kam ka yi sira da wuta ya taba ka wannan ka zo kana gangance ake samu duka ba tun irin dukan da reni da ya ma yaro to duk aikin kirkin da ya yi da wuta ya taba shi ka san abin da ya wuta ai ba ce ba da wama a wuta ne ba ka yi ba amma akwai laifin da ka baka cin nama mutum sata kuma wuta ya taba ka lahira gara ba a yi ka ba wannan shine mutane ba sa gane Allah ya fi mana na eh na ya yi shi eh, na kuma addu'a nan za a addu'a nan za a amma lahira ai ba zance addu'a ba ne zance aiki duk wanda abokanin ka da ba gani ba da iyaye ka gan su a wuta abin da zai tsira da su shi na kida daga nan gaba fito da su a cikin ta to nan wurin kana can aljanna shi ka Allah ne kawo maka su aiki su bai kai ba a cikin suratul tu Allah ya magana can amma babu akida aslam ko iyaye ne ko dangi ne to kai da su dai kana aljanna da Allah kai alaika ka kaji halin da suke wanda kuma zaka yi nadama ina ka su ba amma kai dan wudan dama wai zai tambaye ka ko rabu ko rabu kenan ko sai wala ya za bin kowa da ake san kai daga sai ko baka da hankali maka hangi dan wanka ne ma kowa nafsi nafsi ne baran da hankali dan shine mutuwa shi ke raba da kai da kowa kajin haduwan mu nan in dai haduwa nan Allah ne to zan hadu a janna kowa kuma idan dan wansa ta haniya kuma a ringa tuna abin da mun haduwa nan duniya wahala ne muka sha da tsiran da muke nema to amma dai Allah ya kiyaye dai kuma ganganci na shiga wuta wa zai taurarin ka ba liman me alaikum salam wannan kafin a tashi akwai wani sako na al'umma to yake roƙon don Allah malam a samu a isar da shi yi ya isa zuwa ga shugabanni wani lokacin hankalin da ya kan kai kafin mu da su sai da kamar ma a rasa hankali haka ne masu hankali ana faɗa sai yi Allah ya sa su haka ne Allah yana shi kayan sai Allah ma albarka liman ah, ka ga yin shekarun ka shekarun yaro na amma da tunanin nisa ba ko ne ki da wannan tunanin ba amma ta za mu gaya maka magana biyu ka ga hadarin da muke ciki sacin da ya wuce alhamisin da ya wuce aka yi taro na shura duk malamin kano na suna nan idai wanda bai samu sauki zuwa ba daidai wajen manya-manya ne aka gama taro shi na koruwa na magana inda ka koro shi ni ba tsawai ka ba na ce kar a ga mu yan izala ne mu zo mu sallan mu ba ku yadda ba amma abin da nake bukata ku isar da sako a ga shugabanni lokaci yayi yi a roki Allah wallahi wanda a cikin mu yake ai kusan shekara 20 kenan Kano ba a ba yi unguwa ce wata shida saboda haka garaje muke shekara 20 kenan ba yi wa wannan garajen tsiya ne watan na ce to kuma na ce to inda ka fada na ce to haka bara muka dogar daga bayan Allah ya yanke wani ce wannan kuma shi Allah ne a ce to wanda ma Allah ne malam aka dauke da sha sha sha aka na fahimta ka juma'a ukun da ya wuce saurai ka ji inda yi wata na don wali ji na je sallan juma'a furkan shi na zana tar da dukkin goma ina zaune shi na masa na zauna limam ne ba shi awa ɗaya yana kutuba ake cikin azaba da ya gama shi mai na so ya shi na da tilas fika kalmomin na fara saurai ka ji shi na ce ga sakonnin nan saboda ganin ku ina tashi hankali a je a gaya gwamnati kai ku tattauna a nemo a fita a yi shawara a yi sallah sau tashi hankali ya isa ba inda za a sha yin sallah to Allah ya rahance mu abin da ya wuce bara ya wuce a nemi mutane kananan hukumomi su taimaka duk wanda yake da fili a kawai ba zai noma ba ba wani don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake da filin ba zai yi ba ba wani saboda rayuwar da muke ciki na uku na ce kai an kallafa maka zancen ruwa hanyar ɗore da na akwai motoci da suke hada fel da ruwan da yake wucewa yanzu shekara mu na ban da ruwa nan suna zuko ruwan suna sai shi ya kamata ka yi ka binciki wannan a hukumta wanda suka yi na hudu in a ba sun masa al'umma ku yi kokarin an ba da rutumu a ji a yi kokari a dakata da wannan aiki an hana kaduna an hana abuja na abin da nake ji maku kuna neman a waɗannan mutane malam shi masallacin rikici na ce ku sani fa kai da gwamnati da kuka yi ba da kokarin ku bane Allah mai kawo ku amma za ku yi gaskiya muna tare da ku kar ku ji tsoron kowa muna tare da ku to kalma muna tare da ku kafin iso nan an goma mala abawaya an goma dr muhammad sani na ma diptin gwamna campaign wannan jumla wannan kalmar wanda ya faɗi na wani almajirin mu ban san shi ba ban taba zama da shi ba ni ban taba har amal ma da shi ba wallahi wa rabul kaba ina wannan magana sahu wanda suke tare da shi mabiyansa tashi suka yi saboda zafi ne nan wallahi da na zo nan da dare billahi lazim nayi bacci mafarki yi. na gani abin da ma ba wanda na saba ma Allah yanda na saba na kafafa harshe da na gaya masu wallahi cikin mafarki na gani amma almajirin mu suke yadawa Muhammad sai ce gama sallah bai tashi ba ka bugu masa waya abin malai na ya ce ina ma diptin gwamna addu'a shi Muhammad sai ce to kofi auna ba za mu sa addu'a wannan shine almajira da sunan da kake yi me yake da wannan shi da in ba kake fara wannan in kai aiki ma ba ka gaya musu kana gaya musu ma kana kaje kanka ne to amma Allah ya da zan isa da sakon sun ci ni na dauki ni sun ci nan gaba zan yi ilan mai sannan mu ba zan saurare su ba wallahi su kama musu dore mu wallahi mun zan tsaya ba wannan rayuwar da ake cika wallahi yayi sallah ko Usman mun san ko dore shi mun Sabu isa da sakon Allah ya baka da wallahi haka ka fara lana cikin ku wani ya ji wannan magana kake ta yara kuma ta tafi nan fa ya kamata mutum ya je wallahi tsoro mana ji duk da suka sami da shi shi da suka tashi sun gaji abun ya ishe su sun ga na kallafa masa baya kuma ya gama ya ce malam wallahi zan isa da wannan sako jikin sai mutu wallahi tufufin da suke masallaci an da isa kali ya ya sa kali da na zo na gani kamar yi jafa'i da yawa amma ban da almajirin suka ce ai wannan dan bida ne ya an ja masa duwa wai ba ya ce nan na tare da ku jiya ma wanda ke yanzu na mini ke fara ke ga abin da ke yada eh da shi to shi ke ko fir'auna ne zan ce la'allahu menene ban tabbacin mutum ba ba inda ya hada shi to wannan kana koya masa ka kana tare da shi baya maka kyakkyawan zato ya gani ka kana tare da shi ka har kai huhura amma bai maka kyakkyawan zato ba wanne yana da wuta ba shi sa ka ciki ba wallahi wanne yana da wuta shi sa ka da maslaha na duniya kaddan shekaru na da muke tare da mayan jafar har ila yau ba za ku muke kyawun zato ba aka kuke ta mayan jafar munan zato ya zo Allah ya dauke shi da yadda za ku yi lokacin da ba yadda za ku shiru na wai su kare suke yi na suke zagin sa shi ba inda za su yi shiru kuma ya cinye su kuma wannan wani sa'al majirai wani ne za ku cire wani in kana so suna kuma shi a kirga maka wanda suka bara ne me ke kawo wannan wallahi wallahi kalmar da na gaya mutum tushe ya bani ina ga nayi jafa'i duk wanda ya tsalla da shi kalmomi su abin da ya musu zafi da na ina ana tare da su wai da na fara wannan a'a ai su surara zafi kuma yana nan garin da an rushe masallata a ne ne na wani irin al'umma ne wannan kuma yanzu ya za a yi kama mutum wannan mangar ba za ka ce ko ma jira auna ne za ka rasa mata gwiwa kuna tare da kuma rike gaskiya kalmar na ga masa mutane ta ce yan ajaban kuna neman kura'an ku shi yasa kuke lallashin su suna kashe al'umma to ku tsaya ku kore su wallahi kun gaskiya muna tare da su saka ma mutum ya fa'i ba zaka ga masa wannan ba wallahi doktor wai sani ya ce ya gama sallah yana jira kamar zanzu nan wuri ya ce bai tashi ba ka ce masa waya ya ce yayi yayi gani mai lamba ma bai gaya masa malaba ba kuma yace malam an ce kai campaign amma wannan jiftin gwamna gashi yanzu ake gaya mana mutum sun fi talatin shi malam ba bai boye ba yace ga in din eh, fulani kaza mutane kaza shi da cikin bai boye ba to irin irin waɗannan in dai halala ta shi ba afuwa manzo Allah fa mutum yayin zina fa ya zo yace na yi zina yace la'alla karin gumeta ta uzuri

to ya zaka gane su wani kai ka haka mare kai ka haka mare wallahi wallahi an kuma ba wani da ne akwai mutumin da ya zo yin wani jawar jafa'i ke ganin zama cikin daba na kidin daba da ma ba zai masa wannan jafa'i ba wallahi wallahi ba wannan na can ne amma nan gurin da almanin da suka zama haka ne a'a to amma na can ya na can ba sa ba sa karu abin sa ya za ka yi yanzu ga wani ya za ka yi ma jafar zai rashin lafiya ya tashi ko gai da shi ba kuma sai ana son sa wallahi akwai lokacin da rashin lafiya bai sani ba ya yi waya ya ce malam shi na mutu zaka zo ka kai ni kabur wannan lokacin akwai yata nan shi na ce ta maka furfusu aka yi furfusu aka kai masa bai wuce watanni kaɗan mai kafin bari duniya shi da na same shi tushe ga almajirai wasu kun nan suka zo ne ko aka yi kabini da aka gama zai da shi shi ya ce malam kai kafin da yawan suka zo ne za ka zuba da awa kuma zuba rayuwarsa baki ɗaya mai mana jafar goya masa alibai iya wahalarsa duk abin da ya sani shi ya gaya su sun mai yi laifi shi suna sai zama abokinsu to annan ne kuma shi ba zai yarda ba malamin sa ne kai kai ku gaisa ba za ka masa sakarci ba wannan shine ka'idansa ce malam ba zaka sani yaran zama abokin kowa ba kai kuwa na ne amini na ne kuma muna tare da kai amma kowa ba zai zama sakarci ba in je bude baki ban da lokacin su to wannan shine bambancin da shi ni kuma ba ce wani ne kakan su ta lokacin malam mutu bai dawo kai na ba ni ba wallahi malam wannan hadisi ne irin na ahlus sunna ko a can wallahi ubun mu inda nake akwai masallaci na ahlus sunna wanda ya kafa wallahi yanda ka faɗa arewa malam jafar haka wallahi kullum sai hayya ki kuma shi ya zo ya kawo ko a su haka suke wallahi wannan shi da Allah ya rufe mana wai amma ba za ga mutunci sa ba ya ma ta ce zira kan ba to wallahi yaro Allah Allah yake so ya hau kanka dan Allah malam yanzu ni wallahi tsoro nake ji wannan ba wannan kalbobi na wallahi malam duk duk mabiyan da suka bi shi a wajen raka shi da security tashi suka yi amma shi na mangaren ya shige shi shi yake da mala ba zai isa da wannan sarko wallahi ban zo wallahi wallahi wallahi da na zo nan dirin kafin waye gari ce na zai mafarki cewa mutum abin na masa na shiga hakinsa an kan ne tashi amma aksuna na ji jiya wani malami ya zama ya ce mara wahabu na ga wani sakare zai na ga yanzu ga gaishe. shi ma bai karatu ba ba amma ina tare da cikin wanda ke ya ce ga wanda ya gaya ma kuma salibi ne kuma yi karatu jiya jiya nan muna tashi a nan wanda ciji ya zo kafin shi na bani hula na shi bayan ya masa azaba ke ya masa wuta to ya za a yi mutum ba uzuri da bayan da liman ya faɗa dan Allah akwai hankalin da mutum ya gane halin da muke ciki yanzu a roki Allah ai mu za shi azaba ka je mun garci na hankali ya kamata a damu da abin da muke ciki yanzu ba wai kai da mutum ba duk wannan halin da cikin ruwan ya tsaya malam zuba zan zamfaran shuka zambaba su suke kusa da saha an shuka ba amma nan ban da shuka ba komai ba kuma yi mangana gaban malamai su ce ai wata yi wata wanda lokacin baya ka san ba shekarar shi na san ba ka san yake ba ina wani wuri daban ina aikin gwamnati amma yake shekarar shirin nan ba kano kai watan watan watan shida biyar a ce zan mara daɗi amma kafin kafin a yi wannan sallah ko a yi mai ko ya dauki alkawarin Allah ya farka da shi da dare ba sai bakin da Allah zai karba addu'a irin addu'a na cikin su sujjada mutum addu'a Allah ya bamu damuna mai albarka kuna don kama abun mas'uliya yanda limai yake fara ba mas'uliya manyan ba ne in abun ya yawa za su tafi kasan turai shan gama za su dawo ni da kai fa ina zan tafi to ba ka kanmu ne kanmu ne kanmu ne dole mun tashi da zai mu ba mu albarka ruwa mai amfani Allah ya fi mana na gani da ya kamata mu ci gaba da karatu amma an tarde abin nan to binciken da na baku karshen ajalin sa sati ne zuwa wanda ba su kawo ba zan rushe kafa wani kwamiti ba wancan bincike da muta'a da meye ne gazuwat mai kudebiya da mai a'a kamar ba kuwa gabawa ba guda biyu kawai ne ba na kafa abaka da umar da usman da ba su duka ban da mutuwar ba ba na ba biya ba su waye ba ko kuma na ba biya kun gama to waye kuma suwa na ba da mutuwa kai kuma mai muka ba ku hudaybiya to yan hudaybiya da ku muta ku yi taro yanzu akwai takardar da na sati musa zan kara muku sati mai zuwa ko kun buga ba ku ba kawo za a nemi kwamfuta nan wanda sun iya ba kwamfuta ba ko a nemi hayan kwamfuta don sarkin yaki na aiki na abin da za a buga saboda zai amfani na so a buga ba masani su bincike shi an yi ci a sake bugawa ya zama maku sarka jihar yanzu Allah ya fi mana Allah ya fi mana Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam akwai sunan dauran auren